barakatu yau kuma 21 ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da biyar ga watan disamba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna cikin surar mu mai albarka suratul rum wadda bayani ya gabata manya abinda wannan sura ke karantarwa shine tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da kuma tabbatar da annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da magana game da alkiyama mun koru karatu cikin wannan surar mun aje satin da ya gabata inda allah ta baraka wata allah ke nuna daga cikin ayoyinsa akwai iska wa'anda yake masu albishir ne game da zakuwar ruwan sama da sauran dai fa'idojin da allah ta baraka wata allah ya sa cikin iska yau ma za mu ci gaba daga inda mun ka tsaya satin da ya gabata sai Allah ta baraka wata Allah ce wala kada arsalna min qablika rusulan bismillahir rahmanir rahim hmm. wala qad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim fajaa'uhum bil bayyinati فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala arsal arsalna min qablika rusulan haqiqa ma aika manzanni gabaninka gabanin wa kenan gabanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah kamar yana ba annabi hankuri ne cewa irin takalifin da mun ka aza maka na manzanci ba gare ka fara ba hakika mun aika manzanni da saƙo kafin kai ila ƙaumihim zuwa ga mutanensu uhun bil ta, waɗancan manzannin da mun ka aika kafin kai sai sun ka zo ma mutanensu da hujjoji bayyanannu duk wata aya wadda mutanen nan sun ka nema an ba manzannin amma me ya faru sai mutanen sun ka karyata ina fatar kun fahimta ai fa kadzabuhum sai sun ka karyata manzannin su mutane ko dai ba kamar annabi Musa wajen ayoyi guda tara jere da juna an ka bashi kamar yadda Allah ta baraka wata allah ka cewa wala ata yana Musa tis'a ayatin bayyanatin fas'al bani isra'ila idh ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura kaga karshe don ya bata ayoyin sai ce kai Musa ni ina zutun waɗanga ayoyi ba wai mu'ujizoji ne da wurin Allah ba ina zutun ka mutum ne kai mai sihiri kaga wato ya nuna sihiri ne don ya lalata mu'jizojin ku diba ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana ga hannun annabi Ibrahim an ka kunna wuta wadda malaman tarihi sun ce duniya ba a taba kunna wuta wadda ta yi girman wutan nan da an haka da annabi Ibrahim ba amma Allah tabaraka wa ta'ala don ya nuna musu lalle annabi Ibrahim manzunsa ne an ka jefa annabi Ibrahim cikin wuta. ga annabi Ibrahim tsakiyar wuta amma wutan nan ba abin da ta ci in bancin igiyoyin da an ka ɗaura hannuwa ne da ƙafafu ne amma ba taɓa jiki ne ba kafin ya isa dama wuta boyar Allah ce tana ci da izinin Allah to sai Allah ya yi mata wahayi wa qulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim sai muka ce ya ke wuta ki zamo sanyi da kuma aminci ba sanyi mai sa pneumonia ba ko amosa ne ko mura sanyi da kuma aminci sanyi mai sa aminci ga annabi ibrahim don haka ga annabi ibrahim tsakiyar wuta wuta na ci balbalbal bal bal amma ba inda ta kone ga jiki nai ba nan ayoyin allah sun ka tsaya ga annabi ibrahim ba cikin wutan nan kuma malamai sun ce sai da annabi ibrahim ya yi kwana arba'in cikin wutan nan kafin ta mutu ya fito to kwanukan na arba'in kuma sai allah ya tsiro mai da iccin dabino cikin wuta icce na fita cikin wuta ga al'ada baya fita amma ga Allah ya tsirar Allah ya tsiro mai da iccin da bino kuma nan take iccin nan ya nan take ƴaƴan sunka ne na daidaici gashi zaune iccin daidai tsawo ne da ya kaɗe ba sai ya tashi tsaye ko ya hau ba ko ya sa abin karkaɗawa sai an ka tsiro mai da marmaro kuma nan tsakiyar wuta duk kwanukan na arba'in da biyu nan yake ɗiba yana ci na iccin nan sannan ya ɗebi marmaron ga ya sha ko da annabi ibrahim wuta ta mutu ba an yi mai don a halakar da shi ba ko da wuta ta mutu annabi ibrahim ya yi lukui-lukui ya ƙara kyau shi Allah tarihin rayuwa ta bai taɓa zama cikin ni'ima kamar kwana arba'in ɗin da ya cikin wutan nan ba don ku san Allah baraka wata Ala, gare shi iko yake ina fatar kun fahimta da sauran ayoyin dai da Allah ta baraka wata Ala ya nuna ga hannun manzanni Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ja'uhum bil ko faja'uhum bil bilbayyanati sai manzannin nan da mun ka turo ga al'ummomin sun ka zo ma al'ummominsu da hujjoji bayyanannu mu'ujizoji bayyanannu amma sai mutanen sun ka karyata kaga ashe kenan karyatawa ba wai ga bello ya bu an ka fara bello ya bu ya hudu magana ce karya yake yi shege akai ko wa haka wa Allah ya isa wanda ya gagare ka kace ma Allah ya isa wanga mun isa mun isa da kanmu Allah na tuba banza da yi ka kaiwa ga Allah Allah ka ba wannan magana mun yadda Allah ya isa amma abin da ya gagare mu muka kai kara ga Allah wanga bai gagare mu ba wallahi da shi mahaukacin da waɗanda sun ka gayyato shi da waɗanda sun ka bada kuɗi wallahi da hawaye sai kun suna kuka inda bello ya bunu abinda an ka ce za a wa bello ya baraddi ko ba haka an ka ce ba me aga hannun bello ya ba alqur'ani ba alqur'ani ni karanta ni karanto ayoyi cikin surori na alqur'ani inda Allah ya haramta liwadi haka yi ko ba haka yake ba ni karanto hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya haramta luwaɗi kuma ya yi hukuncin kisa ga duk wanda an haka ma ya yi sai ni zo ni ce kuma tabbas sakuto ana luwaɗi kuma mafi yawan luwadin nan manyan gari ke yi ni ce in ƙarya ni kai akai ni kotu na faɗi haka nan ko ban faɗi ba sai an ka ce za a zo a bello ya don haka miza mu ɗauka za a zo an samu wani wanda ya fi bello ya ilimi ya zo ya yi ruwan ayoyi ayoyin gana bello ya ko dai a gyara mai fassara yadda ya fassara ba haka take ba ko ko an samu wasu ayoyi da za su walwale waɗannan da bello ya ya karanta da wasu hadisai abin nan da bello ya bu ya ce haram ne a samu wani wanda zai zo wa ya izgilin cewa halal ne ya halatta ko kuma liwaɗin nan da bello ya bai ce ana yi a samu wanda zai zuwa ya karyata ya ce "Sakkutu ba ɗan ludu ko guda wannan don allah ba shi an raddi ba to wannan ni abin da na ɗauka za a yi kenan sai an ka zo an haka ma zage-zage da sauransu to zage-zage wa abba iya zage-zage ba zagi zagi wata kasuwa aka sawo zagi balle a ci bamu da kuɗi sannan bello ya aka gwada ma zagi na yi muku rantsuwa da allah kwas zagi bello ya ba ci ba ya ci kuma zan biya in dai zagi ne to su bello ya suwa uwayen zagi don ne in na tashi ba gare ka ko ga ubanka nika tsaya ba duk zuri a kusa na lalata ta haka in raddi za a yi muna nan muna jira a yi raddi ala basiratin in kuma zagi za a yi kuma kunnuwan mu buɗe muna nan muna jiran su gama nasu mai namu in karatu suka so alhamdulillah mun iya karatu in zagin nema wallahi mun iya wallahi mun iya zagi kuma mun yi su iya zagi amma za su gani kwan zagi uban bello ya ba ya san wallahi ba shi ya ci kaji don duk ƙasar gaban san wanda uba ne fi ubana ba don haka in ka zage ubana ƙa'ida ce wallahi in zage ubanka kunji to Allah ya shiryar da mu amma abin ban mamaki sai ta bayyana yan uwa ne suna zuwa wallahi mahaukaci ne malam don Allah ka kyale mahaukaci ne nace asha mahaukaci ne domin cewa an kai ya zo ya yabba bello ya bi raddi ya ce ana luwaɗi sai ya ce shi ba an yi mai an yi mai luwaɗi an yi luwaɗi da shi haka ya ce haka ya ce don hakan ga ya walwale magana bello ya ko ya tabbatar kaga in ban da shaida ga kowa shi ina da shaidar da shi ɗan luwaɗi ne sannan ko ya faɗi ko kai ya faɗi haka take ɗan luwaɗi ne domin tsoho amali marigayi Allah ya gafarta mu tsoho amali an taba kama shi da yaro nan unguwarsu an haka shi inda tsoho amali ya mai buloli nan garin ga an kama shi da yaro tsoho amali ya mai buloli ba wai ƙarya ta yake ko ba a ta yake ba tabbas ɗin liwaɗi ne sannan birnin kabi yana karantar da wani yaro kuma yaron bai gane ba sai ya ce ma yaron ka gani an yi wajen wata uku ana karatu ba gane komi ba to ba ganewa sai an sai an kwana da kai yaro saboda kurciya yayi yadda uban yaron ya kama shi CID office ta birnin Kabe an kai kes din don haka kaga magana Bello ya ta fito na faɗa muku har cikin malamai akwai su to yan sun fara nuna fuskokin su ni abinda na ɗauka da shi da waɗanda na gayyato su duk 'yan lewaɗi ne da shi da waɗanda na gayyato su don haka abin gane nemi suna ne fiya-fiya ka san ga ɗaki yan an ka yi yahu fiya-fiya duk inda kyankyaso ya laɓe to haka mu saurara bello ya bu ya yayyafa fiya-fiya cikin garin sakkwato don haka duk inda wani kyankyaso yake zai fito ya fito babu wurin gudu mutuwa zai yi don haka da shi da waɗanda na gayyato shi mallaman nan da na gayyato shi duk 'yan liwaɗi ne duk 'yan liwaɗi ne ka kurɗa hakku ƙara don ban san wanda ka jin ciwo 'yan maganin liwaɗi ba in ba yi ya kai ba amma dai alhamdulillahi tun jiyan Allah ya fara kunyata su tun jiya Allah ya fara kunyata su amma dai maganar zagi a ci gaba da yi in raddi za a yi na ilimi muna nan muna saurare in ma zagin na muna da kunnuwan saurare amma wallahi duk wanda an kai za mu rama ita wagga ka'ida ce wallahi za mu rama duk wanda a sakkwato da babba da karami ya ji an ambaci bello ya ba an zagai don haka laba wanda nika yanzu ni an buɗa min ƙoha ban sake saka yawa sunan kowa sai na ambace shi in zage ubanai don an buɗe ƙofa an nuna yadda yanzu an karanta shi yadda aka wa'azi laɓe-laɓen da muke yi muna kwamanda magana kwamanda bata taso bai wasu tare zan tafiya wallahi ba a koma cewa kwamanda su tare zan rinka tafiya yanzu duk wanda nake da shaida yana luɗe sai na ambaci suna nai to to mu tafi wai wasu malamai ne an ka ba kuɗi sun ka ɗauko mahaukaci da gwandu to miro da mahaukaci da mahaukaci da mai hankali ni duk wasu guda da gare ni duk wanda ya biyo haɗi ana bashi amsa magana wai mahaukaci na an kyale shi wallahi ba ni kyale shi kowa ban kyalewa wallahi ko taba ne ya sai ya taba mu kai ne bala'i kunji to mu tafi to shi ne sai Allah ta baraka wata wata'ala ya ce fa ja'uhun bil ta sai su manzannin sun ka zo ma al'ummomin su da hujjoji bayyanannu mu'jizoji bayyanannu sai al'ummomin sun ka ƙaryata don haka don ka ce bello karya yake yi ba ga bello an ka fara ba wani manzo da Allah ya aiko ba ƙaryata shi ba amma ce wadda kafin ke yi manzon Allah ni ƙarya ya kai shi ka sa magana ta zama ƙarya to yanzu bello ya ya ce ana liwaɗi an ce za a zo a bello ya raddi a ce ƙarya ce ba a liwaɗi sai in ba da sunan wanda ka yi a ce a ce ba a yi in ba da sunayen waɗanda ka yi a ce ba a yi ni ina nan ina saurari a ce ba a liwaɗi sai in fara ba da sunaye wacce ba a luwaɗi? Luwaɗi ma sai an nemi shi kushe da sokoto tunda kullun sahiya garin Allah ya waye sai an kama wani yaro kullun garin shekaran jiya muna karatun bulugul muran ba an kawo wanda an hakama nan ƙetaren daro da awa da yaro ba ha sannan wai har wasu shagun malamai ka zuwa wai su ɗauko mahaukaci wai ya zo wai bello ya zai ko uba ne na iya wa bello ya bi raddi bale shi sannan in bancin da Allah mai su ba su ba mallamai bane ba su yin raddin sai su dauko mahaukaci ko ba cewa sun kai mallamai na ilimi gare su ba to su zo su yi raddin mana bi an naɗa kuma haukaci ku zo ku yi raddin tun da ilimi gare ku cewa an kai ana liwaɗi sakkwato ku zo ku ce ƙarya ce sai in da mu tafi don haka kaga mallamai yan liwaɗi sun fara nuna fuskokinsu ko to yayi zan faɗa muku su zuwa gaba to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fanta ƙamna min ajiyar mu. sai mun ka yi azaba ta ramuwa ga waɗannan da sun yi laifi waɗannan maɓannatan nan da sun haƙa ta manzannin Allah sai mun kai musu azaba wannan Allah na nuna cewa duk wanda ya ta gaskiya sakamako ne da wurin Allah ya Allah muna addu'a gare ka don albarka alƙur'anin ga littafinka don soyayyar da a tsakaninka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya Allah ya sake luwaɗi cikin garin Sokoto Allah kakka ko tuha musu asiri Allah ka sa su liƙe kowa sai ya gama magana duk wanda ya san ana liwaɗi Sokoto ya yi ƙarfin halin zowa cewa ba a yi koko ya ɗauko mai cewa ba a yi a ƙaryata magana Allah ka kunyata shi duk wanda ka luwaɗi Sokoto na roɗe bai mishi albarka ya ɗebe ma ubanai albarka ya ɗebe ma kakanai albarka Allah ya ƙasƙanta su duka da su da masu kare su duk Allah ya ƙasƙanta su amma ina nahin in uba ne da kaka na luwaɗin duk ina nahin inda ɗan luwaɗi yake Allah ya ɗebe mai albarka wa kana haƙan alaina nasarul mu'min sai Allah ya ce ya zan haƙe ne akan mu mu taimaka mu mu'minnai ka gani kenan eh, sanda duk gaskiya ta bayyana to waɗanda na ta gaskiyar nan sakamakon su azaba Allah ya azabtar da su sannan su kuma nan da na ba da gaskiya da gaskiyar nan Allah zai taimaka musu don haka da awar bello ya bu yanzu ga challenge na an jefa mata inda awar bello ya bu gaskiya ce to za ta ɗore in ba gaskiya ba ce kuma lauyoyin ɗin luwaɗi za su karya ta an zo ne a yi faɗa da da'awar bello ya bu ko ni abinda nika da'awa da shi alkur'ani don haka sai na ga namijin da ka iya karya su wallahi ko targaɗe wani bai ewa da awar gaban ya karya ta duk karya ta suka yi iyaka dai sun ci kuɗin 'yan lodo sun amshi kuɗin 'yan liwaɗi sun yi musu karya ku bari a akwai wanda zai wallahi ni ban da mutuncin da wani shege ka ci duk ƙasar mutunci wanda wani shege ka iya ci wallahi billahi abu bai da shi zari na rinci duk abin da ina yi ne in karatu aka so a zo mai in iya shege aka so wallahi ya giya goma sha biyu muke don ku sani haji kuma an ce bello ya ya shiga uku ni ko cewa ne yan ludu sun shiga uku yanzu sai mun gani da ni da su shege ya kwasa sai mun ga wanda zai shiga uku ni ko yan ludu ni ce sun shiga uku kaji to mu tafi الله الذي يرسل الرياح الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيمسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya koma kuma ga kawo ayoyi nai magana game da aya ta ta iska sai Allah ya ce Allahu allazi yursilu riyah in mutum ya cika ya dau Qur'ani ya karanta ka bai amma a so a yi yaya awa biyu da wani abu babu aya babu hadisi kai ko littafin ma a ma'ari na waka ba a karanta to wanga jahili ka iya jaya da billa yabo wanga jahili ka iya jaya da billa yabo jahili ka iya jaya da billa yabo ƙur'ani za a ɗaukowa a karanta in dai jaya za a yi da billa yabo ni shi ga hannuna a karanto ayan ƙur'ani a karanto hadisi a karanto littafai gabata amma in don zage-zage kuma wanda ya iya zage-zage wallahi na wanda ni shi iya karatu na shi iya zage-zage kuma kaji don ni yanzu da na rame da na tudu da na kware wallahi sai na ɗauko su To shi ne Allah baraka wa ta'ala ya ce Allahu alladhi yursilu riyaha Allah shi ne wanda ke aiko iskoki jam'i na iska ko? fatothiru sahaban sai ita iskokin nan ta tayar da girgije ma'ana ta motsar da girgije fayyab su duhu fi sama'i kaifa ya shawo sai Allah ya shimfiɗa girgijin nan a sama duk yadda yake so ma'ana Allah ta baraka wata Allah ke aiko iska iska ita ke kore girgije ya tafi duk inda Allah ke so ba kuna ganin girage zai ga sunan suna gudu a sama ba to me tafiya da su iskan da Allah ta baraka wata Allah ke aikowa da iska na Allah ka sa suna kore zan to sai Allah ya ce kuma daga cikin iko na shi Allah ta baraka wata Allah yana shimfiɗa girgije a sama duk yadda yake so ma'ana wani lokaci sai ka ga girgije guda wani lokaci sai ka ga girgirage ga su yan ƙanana ƙanana sun yi gungu hakan ga ko sun warwace wani lokaci sai ka ga girgije ya yi baƙi ƙirin wani lokaci ka gane da fari wani lokaci ka ga girgije da ci ka gane dan siriri to duk wannan aikin Allah ne inji Allah tabaraka wa ta'ala shine fayab su dofi sama ya kaifa sha sai Allah ya shimfida girgijen a sama duk yadda yake so in babba yake son ya sanya girgijin nan in karami in mai kauri in mara kauri in fari in mai duhu waya ji aluhu kisafan kuma Allah yana sanya girgijin nan ya zan yanki yanki kisafan jam'i ne na kisfatun yanki haka wasu lokuta sai ka ga girgije babbake guda wasu lokuta kuma sai ka gane su yan ƙanana ƙanana daban-daban shine kisafan fatar alwarqa sai ka ga ruwan sama ya kharuju min khilali yana fita tsakiyar girgijin da ina ruwan sama ke fitowa kaga cikin girgije cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala wannan duka yana daga cikin ikon Allah fa'iza saba bihi man sha min ibadi idan Allah ya samar da waɗanda yake so da cikin bayi ne da shi girgijin nan wasu lokuta sai ka ga muna da bukatar ruwan sama gizze su zo suna wuce mu sai su ƙara ba gaba wani gari can sai su yi musu ruwa ashe ya nuna kenan ba mu Allah ya kaddaro da wannan girgijin ba mutanen garin can to shi na Allah ya ce in Allah ya samar da mutanen garin can da ruwan girgijin nan yasa an kai musu ruwa idahum yastabshiruna sai ɗaya ka gane su suna ta farin ciki suna albishir lillahi an sa ta sauka ba duk arziki su ba biyan ruwan sama ne ba to shi shine Allah ya ce idahum yastabshiruna waɗanda an kai ruwa garin su to sai ka gane suna ta albishir ma'ana suna cike da farin ciki rahama Allah ta sauka wa in kanu min qabli wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim qablihi lamublisina ya ce wa in kanu duk da yake su waɗannan da an kawa ruwan saman nan sun kai farin ciki da ruwan da Allah ya sauka mu sun kasance min qabla an yunazzala alaihim gabanin a saukar da ruwan akan su min qablihi gabani ne shi girgijin nan yayi musu ruwan sama na lalle sun kasance waɗanda na yanke kauna ma'ana saboda tsawon lokacin da an ka ɗauka rabinsu da ruwa sun yi ta addu'a sun yi ta dibin a yi musu ruwa ba a ba har sun yanki ƙauna ina fatar kun fahimta sun kasa magana sun ɗebe sun yanki ƙauna daga abin gada da sai ga ruwa sai Allah shi musu ruwa kaga ashe ruwan sama kenan mashi a ce ta Allah sannan kuma ruwan sama alkhairi ne ina fatar kun fahimta domin sababiyar arziki ko arzikin da aga mutane ko wani iri ne sababbiya ta ruwan sama to amma annabi ya faɗi cikin hadisi hasanun ya ce duk alkhairin da a tattare ga ruwan sama haddi guda daga cikin haddodin Allah an ka tsayesuwa cikin ƙasa yanzu ba Allah ta baraka wata Allah ya yanke hukuncin cewa duk wanda ya sata ta yanke mai hannu ba wanda ya sha giya a mai buloli wanda ya zina in bai taba aure ba sai a mai bulala ɗari in ya taba aure a jefe shi to waɗannan su ne daga cikin haddodin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haddun wahidun uqima fil ardi khairul li ahli al ardi mai an yumtaru 40 sabahan haddi guda daga cikin haddodan Allah an ka tsayar cikin ƙasa kamar yanzu ɗan siyasa ba a'a na tsakani da Allah haddan Allah ne an ka tsayarsuwa to haddin na alkhairin da mutanen ƙasar nan za su samu khairul li ahli al ardi yahi alkhairi ga mutanen ƙasa mai an yumtaru daga ayi musu ruwan sama 40 sabahan za su eh, sahiya 40 kaga ashe kenan ba abin da ke kawo zaman lafiya ba abin da ke kawo yalwar arziki illa tsaye da dokokin Allah to yau babu su inda akwai dokar Allah mu a taho ko ƴan liwaɗin ga a yi musu haddi me ya haddin ɗan liwaɗi kisa kisa shine haddin ɗan liwaɗi in akwai hukuma a zo ga wani ya yi ikirari da baki ne cewa shi ɗan liwaɗi ne yanzu muna bukatar kawo shi da shi game da shi to ina masu cewa ba a liwaɗi sokoto ga wani ya ikirari da baki ne cewa ya liwaɗi kuma har ya faɗi wasu da cikin masu yi zan lisa ho muku su in lokaci ya yi ya faɗi cikin maganganu ne na jiya shi ya faɗi wasu masu liwaɗi kaga wurin ƙarya ta bello ya tabbatar don haka ya ku jama'a sakkwato ana liwaɗi sakkwato ko ba a yi ana liwaɗi sakkwato ko ba a yi wanda ya ce ba a yi fa ya zan dan makaryaciya ba karya ya kai ba uwa ta karya take yi duk wanda ya ce ba a liwaɗi sakkwato ku ce bello ya ba ya ce uwa ta karya ta kai uwa ta karya take yi wanda ya ce ba a liwaɗi sakkwato uwa ta karya ta kai mu abin da an fatan mu don mai lewaɗi sakkwato Allah shi karya shi Allah ka wulakanta masu lewaɗi to abin da ya dena addu. wani abu bane illa addu. Allah ka ci gaba tun da sun musanta har sun ɗauki lawaya 'yan lewaɗi sun ɗauki lawaya to Allah ka gwada musu kasa wasu da su da munafukan lauyoyinsu duk Allah ka gwada musu kasa wasu. duk wanda ya saki lawadi Allah ka sa ya leƙe Allah ka ci gaba da kunyata su ka kunyata waɗanda annan na kare yan lawadi ka kunyata masu goyon bayan yan lawadi ka kunyata masu son yan lawadi ka kunyata wanda a cikin tawaga yan lawadi duk Allah ka kunyata su ka maishe su baya ka kaskanta su ka ɗebe musu albarka ka sako bala'o'i da musibu da fitintinu da tashin hankali a kansu in akwai wani shege da ka iya rufe baki na in bayyana ga addu'a ya zo ya rufe ko in ana ganin ko mai hankali na iya sa in bello ya balle mahaukaci zan haɗa muku abin da ya kawo mai hauka uwa ta yi haka nan har gobe ba ɗora uwa ta aure ba kun san da haka nan ko ba ku sani ba haka in kuna bi ɗan shege mai lasin to shi a shege mai lasin yadda kasan jaki jaki na biyan sadaki ana ɗaura ma jaki aure da jaka to wallahi wadda ka san jaki na wa jaka haka an wace an ka same shi don haka a za a yi kuna tunanin wannan ya yi hankali abadan ba zai yi hankali ba shege ne original to mu tafi zan faɗa muku yadda asali ne yake asalin asali ne din zan faɗa muku tun da tushe zan ɗauko tushen asali ne za ku ji cewa banza da yofi ne da waɗannan da na gayyato shi suna ganin wasu an manya ba kowa ba duk 'ya'yan maciyata ne 'yan shaggu ne duk ba kowa ba kuma allah ya fara kunyata su tun jiya to ne Allah ya ce fanzur ila athari rahmatillahi ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardh ba'da mautiha eh. inna dhalika la muhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir jidda aka iri yadda bello ya buka yi amma ba a zo a yi tsubar babu daɗin ji kana zage-zage ɗai kowa ya gano shege hake ba ka karanta aya sannan ka yi zagi in kana yi ka karanta aya ka fassara in ka haihu ga uwarka in ba shege hake ba ka karanta aya ka fassara <laughs> to shi ne Allah ta baraka wata Allah ya ce fanzur ila athari rahmatillahi ka yi kallo zuwa ga alamomi na rahamar Allah menene rahamar Allah anan ruwan sama ka kalli alamomi na ruwan sama ma'ana abubuwan da ke haifuwa sababiyar ruwan sama kaifa la'ar da yadda Allah ke raya ƙasa ba da mautaha bayan mutuwarta duk yadda ƙasa ta bushe da an saukar da ruwa sai ɗaya ga ƙasa ta koma ɗanya lamas tsiri ciyawa ta fito ko miya fito ina fatar kun fahimta in bancin Allah akwai wani mai iya saukar da ruwan sama in bancin Allah akwai wani mai iya tsirar da tsiri to wallahi kakku ɗauka duniya akwai wanda bello ya buka iya cire mahulla in bancin Allah nan kuma wallahi ko saba ma Allah wallahi ina saba mai don na fi ganin girman Allah bisa gare shi wasu malamai ne 'ya'yan matsiyata da aka kira ana ba su motoci ana ba su kuɗi su sun kahi ganin girman wani shege bisa ga Allah to su tahi can da su da shegen nan da ya saba ma Allah wanda su haganin girma ne duk nace da su da shi duk Allah ya ɗebe musu albarka mu duk wanda ya saba dan liwadi wallahi bai da girma matsayin kashin nan da yake ta'ammuli da shi matsayin daraja ce gare ni dan liwadi bai da girma gare ni ne. kunji to shi na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka yi kallo ya kai bawan Allah zuwa ga alamomi na rahamar Allah kaifa yuhil arda yadda Allah ke raya ƙasa ba da mauta bayan mutuwarta In na fi zalika lamuhil mauta lalle wannan mai saukar da ruwa In na zalika lalle wannan cewa da Allah wanda ke saukar da ruwa ya raya ƙasa lamuhil mauta lalle mai rayar da matattu ne kaga sai Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin yanzu dai babu wani kafiri da ke musu Allah na saukar da ruwa kuma sababiyar ruwan nan ƙasa matacciya wadda ta bushe kayo sai ta rayu me rayuwar ƙasa shine tsiri ya tsiro da gare ta ina fatar kun fahimta akwai wani kafiri da ke muson Allah na haka to Allah nan da ke saukar da ruwa cikin iko ne ya tsirar da tsiri albarkar ruwan nan cikin iko ne to kuma ba shi mai cikakken iko ne akan kome karfin Allah ya fi da kome don abin da a za mu ja wanda zai kare in ba Allah nan da ya ɗora shi ba sun yi muku ƙarya ba su iyawa wanda suka kira ba ya iyawa da ufa talibu wal matsalobu a ta kira wani wanga ya kasa mun ga kasawa ta yi su sun kasa shi yasa jiya ga maganganu ne shi dan mahaukaciya ya ce yanzu ya aka cewa ga gari kowa bai iya magana sai an ɗauko da wani wuri kaga ashe ya nuna cewa ɗauko shi an kai kaga ya nuna waɗannan shagumu na hukkan Allah jikokin dan ubayu da na ɗauko shi ya nuna sun kasa shi yasa sun kace sun ka dauko shi ya faɗi da baki nai ya aka cewa ba mai iya magana ana zagin magabata ana zagin waliyai wai muka zagin waliyai yan ludo an yan liwaɗi ana ce musu waliyai mu yan liwaɗi muka zagi ba waliyai ba yan liwaɗi muka zagi mu yan liwaɗi muka zagi in su an waliyai gare ku to mun zage su kuma ba bari za mu yi ba kunji to kun ga ya nuna waɗanga hukai na sakutu sun kasa jikokin dan ubayyu sun kasa jikokin dan ubayyu masu bugu masu rigunan hucci. masu bugun gaban sun iya kulle sun iya munafuci to sun kulla wagga wagga tawar gaji sun kasa sun ɗauku mahaukaci kuma shi ma ya a ta ya ɗauku wani kuma liwaɗi tabbas ne ana liwaɗi sakwato kuma ana na ana yi ba a bari ba amma dai mu abin da a fata su tuba don shi azaman su lafiya matuƙar ba su tuba to wallahi sun shiga uku don ransu babu sadda ransu ba zai yi haki ba kullum mun ka wa'azi na ɗaukan mara na do'a ga 'yan liwaɗi kullum na yanzu on kullum ni wa'azi sai na wa 'yan liwaɗi baka addu'a Allah ka kaskanta duk wanda ka liwaɗi wanda bai tuba ba ya ƙi tuba Allah ka kaskanta shi da ɗan siyasa mai liwaɗi da mallamin addini mai liwaɗi da mallamin boko mai liwaɗi da da ma'aikacin gwamnati mai liwaɗi da basarake mai liwaɗi da ɗan kasuwa mai liwaɗi Allah duk waɗanga ka tara su guda ka sako musu babamai na bala'i sannan da masu kariyarsu da masu ji musu babbakon duk Allah ha gama da su ga bala'i in ka sau da masu sunsu da masu goya musu baya duk Allah ka tarwatsa su Allah ka tarwatsa gayyaciya wai dan lewaɗi wani zai kariya don yana shege dan lewaɗi za ha kariya to a zo a kare dan lewaɗi mu gani wahar da raba yan takardun karya wai za a bello ya baradi yanzu kai tsugune kawa bello ko ubanka na ewa bello ya baraddi bale kai bello ya baka waraddi warin ka ne dan neman shege da ba a ɗora mu uwa ta aure ba eh? Toma Tawhid. to wala in na rihan wala in na rihan fara'uhu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfuru Allah ma rihan linka aika iska fara'uhu musfarran sun kaga iskan nan yayi fici fici mece fici yayi jajaja in mun ɗauki ha'un ɗin nan lamiri ne mai koma ga shi iskan Tunda shi a ƙarin ko lalle su kafirai idan mun ka sako iska fara auhu musfarran sun ka gane shi ya fice fici fici yi ja ladhal lumin ba'dihi yakfurun lalle za su yi ni baya ne suna suna masu kafircewa me ma'anar wannan ayar kamar Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna cewa daga cikin ni'imomin Allah ba akwai iska ba wanda yake iskan nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ke amfani da shi ya kori girgije wanda ake sauka da shi to iska ba kowane akwai iska na rahama akwai na azaba ina fatar kun fahimta iska in ya surka da ja to wannan ba iskan kware bane iska ne na azaba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in sun kaga iska yayi jajaja shine musfarran jajaja fici fici kenan tsakanin ja da ɗorowa shine asfar fici fici kaga wannan ya nuna iska ne na bala'i ba iska ne na rahama ba ina fatar kun fahimta to lavallu za su yi ne min ba'adihi bayan yakfuruna suna masu kafircewa